shekara ta dubu biyu da goma sha hudu ok ɗaya ko shin ɗaya nake shina ce biyu ko eh haka muna biyu muna ɗaya ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya wanda kuma an ce yau ma ɗaya ga watan juma'a da al'akhira watan shida a kalandar musulunci shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar sun zo daidai wannan ko kila watan kaga ba mu samun wani matsala insha Allah muna kara jita da godiya mu ga Allah madaukin sarki da ya kawo mu karatun mu na sati sati na muwatta imam malikin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a masallacin Abdullahi ibn Abbas wanda ke mabiyar da Sokoto kamun mu shiga cikin karatun kamar da aka saba za mu dan duba kaɗan daga cikin tambayoyin da sun ka gabata ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya jama'atul muslimin mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum akramakallah don Allah ga bayanin da ya gabata satin da ya gabata shin ya nuna ana sallar nafila bayan la'asar da zari an kala sallar la'asar in tashi in yi nafila i in kana da bukata sai kai kana iya nafila bayan la'asar immediately wato ya zan in ana sallar la'asar karfe hudu kamar da muka ce to hudu da minti goma minti ishirin minti talatin har zuwa biyar lokuta na da ba a hana a nafila wannan lokacin ba ba a hana ba duk da dai babu wata nafila mai suna da aka yi wannan lokacin babu wata ba a cewa kamar ko babu kamar asari kamar da muka san akwai qabla zuhuri akwai ba'da zuhuri kuma akwai ba'da al-maghribi akwai ba'da al-isha'i akwai raka'at al-fajr ko ba haka ba amma to babu wata cikin rawatibu ba wata sallah mai suna ba'da al-asri amma idan bukata ta gitta akwai bukatar kayi to babu laihi inda aka hana ayi nafila ba al la'asar idan rana ta azadumi ta yi istirari a kula da wannan insha Allah ya ci gaba yana cewa assalamu alaikum wannan ya ce manan don Allah a duba game da lamarin sauti wato speakers wannan mu ta tashawa kuma kila mun yi gyara ban ji an yi complain daga waje ba mun sai sabon amplifier dubu talatin da takwas saboda lamarin sautin dan an gwada mana kama amplifier mu take da matsala yan baka ita muka sa muke aiki da ita wadda kila nan ga ma za mu ci gaba da ɗaukar kasar cikinta don tana da kadiri da duk abin da aka yi zai fita cikin insha Allah don haka kila mun yi maganin wannan matsala ban san abin da mutane dai za su ce ba yayi ko to alhamdulillah don haka mun ɗauki matakin wannan wannan ya ce Allah gafarta malam don Allah yana neman addu'a ina neman a mahaifina addu'a da yan uwa musulmi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya na'am wannan ce algafar ta malami ne hukuncin aikin customs a musulunci ga mai roƙon addu'a dai ubangiji Allah shi bashi abin da ka roƙo na alkhairi idan rashin lafiya na Allah ka ba mahaifinsa lafiya ba duk sauran musulmi idan bukatu na kuma Allah ka biya musu abubuwan tsoro Allah kiyaye tambaya ta biyu aikin kastam ya halatta shi kenan wani ya ce assalamu alaikum don allah ina da tambaya kamar haka na yi mafarki amma ban sani ba sai bayan sallar la'asar da zan yi wanka sai na gama ni ga wando na. don allah menene hukuncin salloli na na asuba da azahar da la'asar shin sai na sake wasu ko wanka ɗaya zan yi in ci gaba da sauran salloli na karatun ya gabata a cikin wani littafin motsa imam malik in ka diba babi na 20 shine karatun babu i'adatil junubi as-salata wa ghusluhu idza salla wa lam yadhkur wa ghasluhu thawbahu wanda muka ambata Umar bin Khattab haka ta samai bayan an yi sallah shi yamma ba da sallat hanci ko rana ta fito bayan sallar asuba kenan ko da ya duba sai ya gama ni ga tufansa sai ya tafi ya sake wanke wannan wurin da ya gani sannan ya je wanka sannan ya je sallah ta da rana katankar ya yi kama ɗite ya yi sallar su bayan ɗite hankali kwance mutamakkinan wannan in ka diba babi na ishirin kamar mun ka ce akwai karatun zube wannan kuma karatun ma kasa kasa yake don cikin akadari ma akwai shi Wa man ra'a ومن رأى بثوبه منيا يابسا لا يدري متى ما أصابه ko ga <laughs> sallin muhalla ko sannawa ada ma salla kabla zalika min akhirin naumatin na mahafihi karatun kusa kusa ke kware da gaske an har da ce tun ana kidan abin ga tun baka shika a goma ba shikenan ka gan shi bayan la'asar kawai sai ka yi wanka in ka yi wanka in deran nan da shi ka kwana daren da ya gabata to yana yiwa na daren da ya gabata na saboda haka sai ka yi wanka ka yi sallar subahin sai ka rama ta ka rama azhar ka rama la'asar wadda ka riga ka yi in ma ka ga a ayo ka shi amma kwanan da kai tun je ka kwana da shi to da dai kwanan da kai ciki ne zuwa wannan lokacin da kake za ka rama wannan sallar Allah ya samu gane da ba gane ba a koma ga malamai ko na kurkusa na tare da kai sai ya kare ma bayani ya ci gaba yana cewa naman ce ban yi sallar asuba ba sai da na yi sallolin wannan yinin har wata sallar asuba ta gobe sannan sai na tuna ban yi sallar asuba ta jiya ba don Allah ne hukuncin sallolin da na yi kuma ya zan yi shin sai na kama yin sallolin jiya sai na koma yin sallolin jiya ko zan bar su in ranka asuba dai da fata Allah ya kara malam lafiya da ikhlasi amin tambayar ita ma bata da wata dogon matsala wannan sallar ɗai za ka rama sallar jiya ɗai ta subahi ɗin nan ɗai ita ɗai za ka yi shikenan alhamdulillah in ka tuna ka mun tun da ya ce sai da wata subahin ta zo ko in ka mun kai subahin ka tuna to sai ka fara waccan wadda ta kucce sannan sai ka yi ta subahin in ku har riga ka yi to shikenan alhamdulillah karama ta jiya kawai ya isa wannan kauli shine sahu in ka so kamar da su malam suka ce in lokacin lokacin wannan da kai ba na in bai fita ba in akwai sauran lokacin in kan ta jiya kana iya maimaita ta wannan su ba in akwai sauran lokacin ta shi ma nan karatu kasa yake ka kware da gaske Allah samu gani Ah, sai mu diba karatu ba yau za mu tashi babi na biyu insha Allahu a cikin kitabul jana'izi wani ya tambaya a baki ko ya ce wasu kalimomi muna wuce su ba mu fassarawa shi bai gane a rinka fassarawa don Allah kamar barin misali ya ce kamar jana'izi an ka ce kitabul jana'izi ba a ce koyin ba sai ji an ce babu gusul mai bai san a jana'izu ba to aljana'izu jam'i na na janazatu ko janazatu kuma shine gawat ko ba haka ba eh a bangaren luga ya hanka ce janazatu aka samu jimin fataha ana nuhin gawat ita wadda a bisa gado wadda za a wa sallah idan an kasa kasara ana cewa jinazatu da kasara ana nuhin shi gadon gawat makara din amma a yayin da matacce na bisa gare ta sai a ce jinazatun amma gadon ga in babu makara in babu gawa sama gare ta ita aka ce mana'ashu annashu saboda haka alaga ta bala aljanaizu ji matattun da suka mutu wannan kenan babu ma jaa fi kafanil mayyiti abin da zo na yadda ake wa mamaci likafani yadda ake wa mamaci likafani a sunna likafani abu na mai sauki kwarai da gaske kakka bimbir da abin sosai kafan ya ake kafan حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية كسحولية in ma bi dammi sini aw bi fatihi sini do an karanta suhuliyatin aw sahuliyatin laysa fiha qamisun wala imamatun ana ji shikenan ya kara sama kaida dai kafani ya zan dai tufa uku zane uku kyalle uku in kara fassarawa sharadi na farko kenan sharadi na biyu idan da hali ana son ya zama a sa wani mai launin koko wani daga cikin uku ɗin ɗayan ko biyun ko uku ɗaya daga cikinsu ya zai haibara za mu yi bayani sannan abu na uku ana son a shafa masa turare to yanzu sai mu komo ga na farkon na farkon ya zan kyalle ko zane uku ga dalili daga imamu malikin rahimahullahu ta'ala daga hisham ibn urwa daga babansa urwa ibn zubair daga gwaggwarsa ko innarsa malamarsa aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam matar annabi sallallahu alaihi sallam ita ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi sallam hakika manzo Allah kofina an yi masa likafani fi salasati aswabin a tufa guda uku a zane uku a kyallaye guda uku kuma kyallayen din nan mun ji uku kenan wuturi ko sifa ta biyu bidin farari tas sifa ta uku suhuliyatin ko sahuliyatin an yi fassara biyu kira sahul yan kira suhuliya nisba na jinginawa na makiya madaniya ba jingina ba to suhuliya an jingina su zuwa ga suhul ko sahul in ka ce haka sai aka ce to me sahul sai a ce baladun fil yaman wani gari na ayyama a ce mai sahul ibn habibin ya ce a'a suhuliyatun ai an jingina ne zuwa ga suhul din amma suhul ba na gari ba suhul mai ma'ana al-qutlu auduga saboda haka suhuliyatun na auduga ibn abdul bar ce duk bare raba ku gardama ai an ka ce suhuliyatun dama ba a ce mai suhuliyatun sai ya zan auduga kuma sai in ya haifo da garin ba shi kenan ba shi kenan da an ce na can to a wannan nau'i na na wannan tuha kuma can na aka yi ne kama a turare ka ce dan duwala ko ba haka ba ko ko ka ce a takalmi ka ce dan malabil ko ba haka ba ko ko a zane da wani abu dai wanda in ka faɗai an san irin nau'i kaza na kuma dama akwai ayyanannen wuri da an ka sun yake sai saboda haka ba ana son a nuna ma a sai na yaman ba illa sun aka nuna ma na auduga ya himi ya hi daɗin sa bisa ga na roba ko ba haka ba ko ko bisa ga wani abu saboda mi saboda ya ɗan kariya ga mamaci sannan kuma shi abbai da shi akwaman musamman a wancan lokaci ba abin ko gama gari na kowa na da shi kowa na da shi ko gidanku ko in ya gagara ko na makwattanku irin wancan lokacin ana samun mai saka shi amma sa ya ina aka ce kila sai saka injin ko saka wani abu sai a rasa sai an yi su abin nan abin da nesa saboda haka kenan mun samu sifa uku salasatu aswabin su zan uku wuturi kenan ko su zan farare sannan mi sa zan na auduga na kada wannan aka aka wa annabi in ya samu kai haka kada kuma ba ta zahi dama yawwa sifa kenan ba khasiya na kadat sannan laisa fiha kamisun, wala imama cikin uku din kyallaye uku din fassarar ta fi zama zahiri kuma ta ingantacca sai ka ce ba a yi masa rawani ba ba a yi masa riga ba ba a yi ba an gane wannan ita ce fassarar jumhur kuma ita ce fassarar dukkan kusan in ce muhaddisin sai illa kalilan daga cikin su suka wata fassara mai ban mamaki suka ce mi laisa fiha qamisun wala imama cikin uku ɗin ba riga ba rawani cikinsu ba riga ba rawani ma'ana ai mai riga da rawani amma ba cikin uku ɗin ba da ba an ka ɗobo su an fahimta daban an ka dobo su laysa fiha ya udu ila salata bai cikin kamisun da ibama to amma ibnu abdul ya kawo abubuwa da yawa hanyoyi da yawa na nuna cewa fassara akan haka ba ta da inganci kwarai da gaske musamman hadisan Aisha radiyallahu anha sun kore wannan hadisan Abdullahi bin Abbas sun kore wannan Nasara sarahatan wani wuri suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi mai rawani ba ba a yi mai riga ba a wasu hanyoyi a wasu hanyoyi su ce ma da uku din an ka kawo an ka kawo wani hudu aka mai da shi duka waɗanda suka nuna dai uku an ka takaita an fahimci wannan da kyau saboda haka uku aka so illa dai shin uku aka so dun suna wuturi ko ko dun sun yi zama a staru sun yi ruhewa sun suka ce duka yana ɗauka amma dai abin da aka fi so ya zama mafi ruhewa don inda an ce wuturi aka so ɗai da ana yi tsaya ga ɗaya ko to ashe dun ya zama uku sun ɗauki wuturi kuma uku sun ɗauki astaru sun yi rihen asiri wadda ba a ganin ya abin ba a ganin jikin mutum to uku ɗin ashe shina da khasiyya an fahimci wannan to sannan sai mu ce to su uku ɗin yaya aka yi su don babu riga babu rawani yadda aka yi za a yi su hayi uku katon mai haɗin wanda ka rufe mutum duk yawa ne mutumin ɗin shi aka fara shi hidawa sannan a sa sannan wanda bai kai gare ba sannan a sa wanda bai kai gare ba ta tsawo da fa'i shi ku sana a koma a sama wanda ka zama daidai wanda ka rufe bakin waya zuwa idon sawu sannan a sa wanda shi ko bai kai wannan ba sama gare su judin shi ku wanda ka rufe da cibiya zuwa goyiya ba sai ko mun gane karamin shi a sama wanda ya fi shi girma ƙasa gare babban duka duka ƙasa sannan shi karamin sai a kama lezar dama a lankwaso a rufe al'aura ce kila an fahimta a lankwaso a shigar da ita ƙasa gehe alhali wanga na buɗe ko sannan shi ma wanga a jawo shi shi ko a lankwaso shi kadai an yi haka an gane ko sannan na biyun shi kuma a lankwaso shi haka ya shiga nan in ya shiga nan wanga fallen shi ko a lankwaso shi haka ya shiga ta can an gane ko sannan babban duka sannan shi ko sai a lankwaso gaba ɗaya wanda duk mun ce zai rufe kawahu kai sai ya wuce kai ya wuce kawahu sai a sa leza tsakiya guda ƙarshe guda kai guda ta kai ya ka naɗe kai sai a ɗaure da can sama ta tsakiya ya hanka lankwako sai a ɗaure ta tsakiya ta can ƙahu ya hanka lankwado sai a ɗaure ta kawahu ba sai ko mun gane to haka aka ni kowa na aini ba sai an kai mace da ba yi su wacin kuɗin ku na banza babu wata siffa ta likafani ta sunna in ba wannan ba ba a riga ba rawani ta sunna ba saboda haka a ce ana ta yawo da da kyalle kubbare shehu ran da abawa tauri kaza diga a gare fina duk ana ta yawo wai waka bida tsoho dan shekara 60 ko 80 da dunkin likafani shi ake tafi da wai sai ka rasa wanda zai wanda za a dunka likafani din to Kina fahimci wannan wannan shine likkahu na sunna kuma haka an ka annabi sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin a wata ruwaya sai aka ce udurija fiha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idaraja aka nade annabi ba dau ba wani dinki ba dinkiya ba nadi na kyallaye na ina fata mu gani wannan kyallaye sune anna sunna duk da dai kowace mazhaba tana da wasu sifofi nata a fahimci wannan kuma suna dogaro ga wasu hadisai da suka zo amma hadisan in kun ka koma ga at-tamhidu ibnu abdul bar ya musu hilla fatta ya tankade ya regaye duk ya mai da su kan mizanin su na cewa duka sun yi daidai da wanga hadisi wanda ya saba musu kuma in an ka diba ingan an ka diba hanyar da ya taho sai a ko shadun ko da'ifun ko munkarun ko ma'alulun ko mawdu'un ko la yuhtaju dan haka in ka kakkaɓe komi da komi kan regaye ka zo ka tsaya kan guda hadisan za ka same kan wannan sunnat tuha uku mai faɗi kato mai bi mai ɗan ƙarame su wanda aka yi ba da shi shi a iza bai na surratuwar rukubatai shi ko min raqabati ila al-ka'bayn shi ko wancan dukan jiki ko durija fiha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idaraja to Allah ya ran haka ba wani bai gane ba wa abai wa likafani eh, sai a ta ayati ya wayta wahala jama'a kowa na ila kafani Allah ya samu gane a lokacin da duk karatu yau an kasa gane to an kauce hanya amma yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul isra duk in an kai ta wahala aka yi ta wahala aka ce sai expert aina an sako hanya kowa na iya yi abu na wanda addini na da Allah ka sun kowa in wani da shi ko ba haka ba ya za a tsuke shi a mai da shi cikin mutum dubu a mai da shi mutum uku ko mutum shida ko bakwai eh, a kiyaye wannan sosai za mu samu wasu maganganu kin za su taɓa wannan wannan magana mu jiya mu saurara mu jiya حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعائشة وهو مريض في كم كفنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية أو سحولية فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشك أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين فقالت عائشة وما هذا فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت إنما هذا للمهلة وأنا دونك ƙara karantarwa tuwa uku akai ta ƙara hitowa sannan kuma kasancewa in dai kana son kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to kai koyi da shi ko a rai ko a mace hatta da mutuwar ka kai kokari ka dabbaka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ga ce imam malik ya fidda shi nan balagan amma alhamdulillah hadisin bukhari ya fidda shi in muka diba sanadi an malikin an yahya ibn sa'id al-ansari kuka ce ina jin mun ce mina tabakatar rabi'a ko shi da Sa'id al-Ansari kaga kuma bai bai karba ga Abubakar As-Siddiq ba to amma yace annahu qala balagani hadisin kakka ji tsoro babu wata matsala ingantacce na Imam al-Bukhari ya fi da shi ta hanyar wahaibu daga Hisham ibn Urwa daga babansa Urwa daga Aisha radiyallahu anha ita ka ba da labarin tace ga wada sun kai da mahinta kila fahimta saboda haka in yau Yahya ibn Sa'id ya dai muna jumping ya tuma to dun wannan inqita'i ko wannan as adamul wasli kare baka batsala kakkari tsoro ga wani abu wa qad sahha min ruwayatin kun wadda ma rawahul bukhari ko ba haka ba daga wahaibun wanda yake tika ne mun san shi daga hisham ibn urwa mun san shi daga babansa urwa mun san shi daga aisha kaga ya komo inda an kasaba, ba to mu karanta hadisin mu ji yace an balagani anna ababakar as-siddiq abubakar as-siddiq radiyallahu anhu na daya ko bayan manzanin Allah shi an na daya cikin auliya wallahi ba da biya iwar rusuli inda ka cire annabi ka cire inda ba annabi kake ba ba manzo kake ba to abubakar as-siddiq khairun minka wannan kuma ittifaq ahli sunna na'am anna abubakar as-siddiq radiyallahu anhu qala li aisha wata ran ya ce ma aisha wa huwa maridun yana kwance cikin bisa gadon rashin lahiya ce yace mata fi kam kufina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aisha shin cikin tufa nawa aka wa manzon Allah likafani kwara nawa aka yi mai wannan idan ya zan kila dan yana dan shekaru sun dan taza sun dan taka ko kuma ya zanti yana cikin rashin lahiya kila ya mance ko shi na ya son ya yi kwamfani ko ya kara tabbaci ko kuwa irin tambayar gata da mallami kawa ɗalibi don ya bashi wani darasi shi wani mi aka za ta kwane ce kaza sai ce to dama so nika in san kasar da haka sai aza wani hukunci kan wannan sai ce tufa nawa aka wa manzo sallallahu alaihi wasallam qalat fi salasati aswabin bidin suhuliya hadisin bai maimaito ba alhamdulillah kaga haka yake tufa uku farare na auduga فقال abubakar بكر سي أبو بكر خذوا هذا الثوب تو الحمد لله haka ne kasan tabbaka ga sunna tufan gada aga jikina ku cire shi ku rike wanda tufa Wani tufa yake nuhi gashi nan cikin bail qausain yace ila thawbin alaihi yana nuna wani tufa da abisa jiki ne kad asabahu mishqun aw za'faran wanda yake dama shi wannan mishqun ruwan magani sun zuba garai au faranin ko ruwan turare suka zuba gari akwai wani dan dauni dauni da wani abu ta hanyar majinyaci kun san yana jinya wasu abuwa suna tabbawa ga tufa ne ko to wani sun dan baci sai ce to ku dauke wanga tufa fa gasiluhu ku te ku wanke mishi ashe sani zai ce a ce a wanke saboda mish au za'afaran da ya same ko ku te ku wanke mishi thumma kaffinuni fihi sannan ku yi min likafani da shi amma ma'a saubaini ne ku samu wasu tuha biyu wasu kuma kyalle zane biyu a hada da wanga zan dauku ko sai ku sa ukun da yake sun ya cika sannan kuma kaga ya dauke na jiki ne ya ba su ɗayan biyu bari za mu ci me yasa ya ba na jiki ne aisha عائشة ce ah wa ma هذا to ni a wannan in ka fassara haka in ko ka karanto hadisin duka kaya wata hanyoyi ne sai ka sai ka fahimci wani abu na cewa Aisha ta aje mai wani kyalle ko ta aje wani kyalle na tufa ta ce to wannan fa ai a sa shi ba a cire na jikinka ba sabo garas ta kawo ta ce ya Bakar as-siddiq kuma haza to shi wannan fa kila an gane ko ko kuma in ka ga dama kana fasara kai sai kace ta ce wa ma haza ni an na cewa sai ya tsaye na jikinka aje a wanke eh alhali ga hali akwai sababbi da sauransu sai ce mata ne فقال أبو بكر أبو بكر يتشي متى الحي أحوج min الجديد Ai wanda an وند ya يا bukatar sabo fiye da mamaci ko, idan zan na mutu mutuwa zan yi min an na sabo kai ku sa ni wanga dan son mana dai a gama da haka na akai ne haka kila an fahimta kaga kenan ashe ba an tabaruki na ba ko ba haka ba ba a bashi ba nan tuha nashi na kuma ko mutum tabarruki ya kai bai tabarruki da nashi ko har da na wani kai ko wanda ya katsa mana tabarruki da shi ko nashi na wanga ni yake ishara zuwa ga Abubakar da yayi wannan aikin tawazu'u tawazu'insa rashin ɗaukar abin duniya wani abu gudun duniya wa wara'ihi duk haka malaman aqida malaman suna sun ka fassara in ba yan bid'a ba ko ba haka ba sun ka ce ana tabarruki bi asari awliya illahi sai suka kawo mana na manzo sallallahu alaihi wasallam kace ai manzo ba mu da jayayya ko ana tabarruki bi a tare rasul sallallahu alaihi wasallam ba mu da jayayya to amma saboda bacci basira sai aka ga cikin tabarruki na bakara Siddiku inda ai dama dama na shi doka yabba wani ko sai zan kila ce tabarruki din ko to na shi na yace a wanke a sa mai to kuma yana ba batun tabarruki tabarruki da kayan wa mutuna tabarruki da kayan ne eh kaga hujja bata hita nan ba Allah ya sa mu gane wa inna ma hada ce ai shi wannan wanda za a samin wan wanda kun ka ɗauka cewa a yi min mai kyau kaza kaza kaza kaza ba na abu na ba lil muhla ko kuma lil mihla ya zo bi kasril mimi wa dammil mimi in ka ce lil muhla sa wadda za a yi ba na abu na ba zai ɓaci ɓaci da ni da na sun gawa muhla na so na gawa da an sa shi yanzu an ɗauki mutum an sa kabari ba shi 24 hours ka turbuɗe ha gani ya lalace Shi ne muhla kina gani saboda haka ba bukata ta a sami abu mai kyau ba sawa ɗaya za a yi dummi don kazantar gawa da an sa mutum ciki dai abin da ɗan ruwa mai asiri kila fahimci wannan wannan ita ce shi ne sun ka ce ah, ana karanta da zammal mim wa kasriha shine ya ga karanta da damma ana nihin wa sadidi an san qaihu da asadidi wancan ko cikin najeriya akwai shi ko wa sadidi ruwan miki din nan da ruwan surkani ko shine muhla to da an samu mace yanzu a jima kaɗan za su fara fita daga jiki ne saboda haka ba ni nake bukata da shi ba mhm. duk abin da an narkakke mai tarara shi aka ce ma muhulatu tudin nan ba na mace na ba na ifradi na abu in yana guda a sa mai tu in ka ga dama kana iya cire tu sai ka ce muhulin in ka ce muhul narkakken abu eh, in ku tono min da waccan aya ta cikin suratul eh, kahfi kal muhuli yashwil wujuh eh, eh kal muhuli wasu malaman suna ce mun kamar narkakkar darma ko ba haka ba idan yan wuta suka nemi a gaje su da ruwan sha sai a ba su ruwa suna gwazarniya kal muhuli to abinda an muhul ko muhulatu duk wani abu mai tsiyaya ga jikin mutum shi yasa wancan cikin tafsiri wasu sun ka zawo cewa narkakkar darama sai su ce muhuli ruwan gyambo shi aka ba in wuta muhul ruwan gyambo to ala kulli halin duk wani abu mai tarara shi aka ce muhul mun fahimci wannan abin da kara tabbatar mana anan dai ana ana likafani da tufa uku kuma ana yi farari abu na gaba wanda shi sunna kauliya ta faɗai ba sunna fi'iliya ba ma'ana ba shi an kawo annabi ba ko ba shi sauran wasu kai ba amma annabi ya faɗai idan akwai hali mun sallah ce wanda ka iyawa in zai haɗa wansa likkahwani ya masa likahwani fi thawbi hibara a tuhon hibara da hibara shine farin tuha mai layin zane zane ya zan kyalle na mai kyalle guda to amma yana da raci ko girin racin dan girin girin ko racin ja kila an fahimta ba duka fari kalba to sai malamai suka yi kokari su hada hadisan don manzo sallallahu alaihi wasallam ce inna min khairi thiyabikum albidu kaffin falbisuha wa kaffinu fiha bautakum sai an ka ce ga haccin an ce an mai ga bid farari sannan shi ma wani wuri yana cewa ai ga bid sannan kuma yanzu yana cewa wanda ɗayan ku ya wanda ka sun yawa ɗayan ku likkaho ne mai da sau hibara kuma sau hibara mun san na wanda ba fari kalla a fari na amma mai racin wani abu kamar mai racin girin ko mai wata kala to ya za mu haɗa hadisan za ka ce babu wata matsala cikin uku ɗin da an ka ce kana iya samun guda mai launin kasa ka cika hukunci saboda haka ko ka samu ɗan gajeren nan shiya da raci ko na tsakiyar nan shiya da raci sauran sai ka sa farari wannan in kana da hali in baka da hali ko ba matsala sai ka safara ne duka an fahimci wannan ko abu na biyu ana son a shafa mai turare da tajmir a mai turare na ruwa hanut wanda aka cewa hanut ko ko kuma a mai tajmir shine mai shine a kafanin kama a je a sa wa mamaci sai a sa turaren wuta cikin kasko ko ko irin wanga electric a sa turare sai sannan ba mutunin ba zannan a zo a rinka yaba a rinka kara su ga turaren hayakin turaren na bugun su na bugun su na bugun su sai sun jika da kamshi to sai a sau a zamu amma ba a samu mutum ba a kama raba mutum wannan ko malamai sun hana hadisi ma ingantacce ya hana na cewa a kara mutum ga wuta ba a kara mutum ga wuta yau amma dai ana kara likkafa ne a sa hannu turaren ruwa sannan a sa turaren hayaki ina fata mun gane wannan to wannan shi kenan mun gama sifofin likkafani guda biyar ya zama fari ya zama uku ya zama na auduga in kana da hali ɗaya daga cikin uku ɗin ya zan gudana da racin girin ko wata kala sannan kuma a saha mai turaren wuta da turaren ruwa kila fahimta masha Allah وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص daga malik da muhammad bin muslim ibn shahab zuhuri shine ibn shahab daga humaydi dan abdurrahman bin aufin fikatun min kibar tabi'in shi humaydi babansa abdurrahman bin auf mun san shi babban sahabi kuma multimiliyoniya ko cikin sahabbai abdurrahman bin aufi kuma ɗaya daga cikin al'ashara mubashshara bil janna shi kuma shi humaydu din an abdullahi ibn amr ibn al-as daga abdullahi ibn amr ibn al-as ɗaya daga cikin la guda guda hudu duka abdul abdul eh, abdullahi ibn amr yace muku ko yawa wani wuri yana sa amma kore na sai ce abdurrahman ibn amr anan sun ce ruwaya haya ya hayan laifi haka ta zo amma kore ta wadda take abdullahi ibn amr bin al-as annahu qala shi ka cewa al mayyit yuqammasu wa yu'zaru wa yulaffu fi thawbi thalith wannan na kila fassara sai mutum ya ji ta dan gagara sai su ce akwai riga ko ba haka ba almayitu mamaci yukan masu ana mai riga ba shi akami su ba ta ce ana mai riga sannan wa uzaru sai a yi mai izari ko dan bakin cibiya zuwa goyi ba shi izari ba sannan mi sannan wayu laffu sai a yi mai lifaf lifaf zanin da ka lullube ka duka shi ko a yi mai fistau bisalisa a tuhon uku ta sun ka ce akwai riga akwai riga kenan kamis dama abin da aka kamis in ka sa rigar ka ko yanzu dai kai da ina zara zuwa ta kaurihewa ba wuya ba ba da ganta ka kamawa ba zuwa idon sau ko ba haka ba ya kace kenan ma inda ta sunna ta eh eh kaga ga ita kamis wai to wannan kallon da za a sawa na tsakiya ba karamin ba na tsakiya shi an kace zan daura da nan ko na tsakiya bakin cibiya zuwa goya ba haka ba na biyu din shi na bakin waya zuwa sau sauko shi ya kamisu din ba wata siffa gare ta ba ta irin kamisu irin tamu wagga an fahimci wannan ko sannan na uku fa sai a mai lifaf wayu lafsu sai duk a dunkule shi gaba ɗaya tuhan uku kawai sa mata suna ya kamisu don ka fahimci ina na ta tsayi da waya zuwa irin su shi nan ba kamisu ba an fahimci wannan to wannan kenan wannan shine mun kare yace fi sawbi salisi fa illa yakun in babu tuhu ba su isa ba sai yaya yace illa sabon wahid sai tuha guda ɗaya gare kyalle guda fankam gashi to in dai shi ɗaya na bai isa yadi uku na gashi mutunan kuma yadi uku kai mai daidai wa daidai don kato na misali ba ya yanke shi a koma riban yawa a'a mi za a yi ko fina fihi shi da ya isa a shin hida shi a ɗauko shi a aza wa odorija sai a naɗe shikenan haka Allah ya kaddara ko ba haka ba sai a bashi haka nan kuma shi shikenan an gama an fahimci wannan to masha Allah hakikanin gaskiya wannan shine likafani batun sai an ce an ɗonka riga an yi rawani to an dai an ba ta kana a gurguje mu tafi babul mashi amamal janazati yanzu an gama wanka ko shi na mun kai wancan satin da gama wanka sai a ce a kawo likkafani ko da an kawo ma likkafani kai da kanka kai da kai wanka sa sizas ka yanka abinka kakka bakaci komi sa sizas ka yanka abinka sai eh, a kama ma rikamincin ka yanke rikamincin ka yanke a shi da kamo shi aza ko ba haka ba a naɗe to sai mi sai a yi sallah ko to mala ya jinki ta yin sallah sai ya ambaci wani abu Ba tun kai shi ta kwana abin da sai jinki ta sallah in mun ka zo gaba za mu gani don so yake haɗa hadisai biyu da na sallah da na kabari a babe guda shi yasa ya jinkirta huccar a fahimci wannan to yanzu in an kai sallah sai mi sai a raki mamaci zuwa makabarta in za a rakka mamaci zuwa makabarta ina ya kamata ku yan rakiya ku tahi ku shige gaba ko a fara tura gawat ku biyo baya ko a bigehinta ko damanta ko hagunta kila fahimta sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam annabi da kai ne ya ambata in dai za a rakiya jana'iza annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace kana itiya gaba gare ta ko ka tahi baya gare ta ko ka tahi dama gareta, ko ka tahi hagu gareta. illar rakibu in dai ba bisa abin hawa kake ba duk inda kake kai mutum mai kamar dan rakiya kana tahiya ko gaban jana'iza ka fara tahiya ko kuma ta fara wuciya ko biyo baya ko kuma ana tahiya zo zo zo ko na gehen dama ko kina gehen hagu duk shari'a ta tabbatar an fahimci wannan sai gawa sai ga mahayin dabba wannan hadisi muslim ya rawaito shi wannan ambata sai gawa sai ga mahayin dabba shi ko mahayin dabba ko ko mahayin abin hawa irin zamanin ga namu ko da mashin ko da keke ko da yan motarka, to shi ko ka'ida guda ta ita kan baya ka tahowa in dai abin hawa kake bisa ga rai to ka bari ta sun gama wucewa gaba ɗai sannan ku biyo baya wannan sunna ta tabbatar da haka shi yasa suna ita adaidai da hankali hankalin ma wanda ka cewa suna ta saba hankali ko addini saba ma hankali to ba hankalin kwarai na ba mahaukacin hankali na Sun kasa yanzu an ka ce masu motoci su she gaba za ta bi har sai an samu kwa kura ko ba haka ba har da irin inda an ka aikin project ko ba haka ba to amma dai sai sun gama tahiya gaba ɗaya ku yan tashi hankali masu babura da sauran sai ku biyo baya ko ba haka ba ku bari waɗancan su kama isa sun ma isa hankali kwance cikin minti uku ko hudu sai ku shiga ku cin musu haka akai kila fahimci wannan sosai to abinda ba wannan ba la'alla abinda ya riski imam malik ko ya wani wanda ba imam malik ba abin da ya sani game da al'amari shi ya rika idan kuma malam ya rika wata hujja da tabbayyana garai to babu zargi game da shi ko da an gano daga baya hujja din da ya rika tana da rauni ko da an gano da ba shi alhamdulillah sai mai mai rokon alhamdulillah ya bi abin da ya fi bayyana garai kuma shi a lokacin nan yana biyar sunna aiki da hadisi na yakan wancan kila da ka gani yanzu ya boyo garai shi yasa imam malik waɗanda ya kawo nan bar mu ji babul mashi amamal janazati da shi ya buda kawai sun yake nuna ma in za a rakiyar jana'iza ina aka binta sai ya buda ma babi amamal janazati gaba da aka biya وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة wal khulafa'a halum majarra wa abdullahi ibn umar wannan wato magabata Allah ya ji kansu Allah shi saka musu da alkhairi a kullun in ka baka san dalilin sanadin sabani ba sai kai ta zargin mutane yanzu mu diba hadisin daga Malik daga Ibn Shahab az-Zuhri daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ibnu shahabi shi ka cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu sallam wa ababakarin da abubakar wa umara da umar radiyallahu an kanu yamshuna amamal janazati suna tafiya gaba ga jana'iza gaba ga jana'iza suka tafiya kila fahimta wannan haka ya zo ga imam malik radiyallahu an kuma sai tsaya nan kuma haka ya sani kamar irin kafin da muka karanta shekaran jiya hadisin ummu atiya ko ba haka ba ciki ne akwai wata gaba wadda cikin ruwayan malik gaba da shi bai da ita wabda'na bi mayaminha wa mawadi'il wudu'i minha bai da ita ban sani ba kun tuntuno sai an bata cewa babu wata siffa da ka zo kana iya wanka duwa da ka fara kuma wannan ita shahara a cikin mazhabi imam malik to ko nan wannan ita shahara wanda hadisin yake a ruwaya wadda mamma an mausuliya ba wannan ta wadda ta zo mi ba ta zo mun tun tunda Ibn shahabin ba sahabi ne ko ba haka ba ya faɗi wani aiki da annabi kai ko ba haka ba kun bai riski abubakar a siddiq ba ya faɗi abin da abubakar ka yi bai riski umar bin khattab ba ko yana yaro lokacin ya faɗi abin da umar bin ka yi to amma fa'u daga baya mun san ya riske wasu to amma waɗanda bai riske su ba hadisi ingantacce na saboda ya karɓai ga na gaba gare ko ba haka ba amma wata kalima ɗaita cikin ruwayan malik da babu ita sai ya yi hukunci ya rage hukuncin wadda take anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ababakarin wa umara wa umara kanu yamshuna amamal janazati wa wara'aha amamal janazati wa khalfaha a wata ruwaya akwai shi din kila an fahimta haka take haka masu rawaito hadisi wanda ba malik haka suka rawaito ibaha hadisin ya taho akan ibaha na ka tahi gaba ko ka tahi baya to amma imam malik amamal janazati ya tabbata gare shi ya sabai shi ya tsaya nan sai ka hujjar cewa ba a tahiya ba jana'iza ba sani ko mun gane wannan wal khulafa khalifofin da sun ka biyo waɗannan sai mu ce suwa Umar bin Khattab Usman bin Affan dole ka sashi Ali bin Abi Talib dole ka sashi da sauran duk khalifofi da sun biyo ba su ma halun majarra sadizar ce ita e, tahiya ko ba haka ba ita e, sassara duk ita ta tahiya duk su ita ta tahiya kai ta tahiya duk haka mi duk haka suka yi suna tahiya gaba ga jana'iza a ruwayar da bata samai ba da bayan jana'iza an gane wa Abdullahi ibn Umar da Abdullahi ibn Umar shi ko ya tahiya mi gaba ga jana'iza ita ba ta haka nan an gane ba amma dukkan khulafa suna tahiya gaba ga jana'iza da bayan jana'iza mun fahimci wannan hadisi ya tabbata manzo sallallahu ya cewa a arrakibu yasiru khalfal janazati wal mashi haythu sha'a minha khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha qariban minha shi wanda a bisa abin hawa zai tafi a baya amma wanda aka tafiya da kawunsa yake ko a gaba ko a baya ko a dama ko ga hagu wani hadisi abu dawuda da tirmidhi da nasa'i da ibn hibbana da baihaqi da yadisi da imam ahmad duka suka rawaito shi riwayat mughira ibn shu'ba an fahimci wannan sosai mu ci gaba ga hadisi na gaba mu jiya وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الرحمن بن الحديث أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش har yanzu ba tun karo lalla an ka samu buha sai yana daga cikin abubuwan da sun ka halatta an kai daga imam malik daga muhammad bin daga rabi'a ibn abdullah ibn hadir annahu akhbarahu shi rabi'a shi yabba muhammadu bin munkadir labari annahura ra umar ibn al ya ga umar ibn al ya kadumun nasa yana shiga gaba duk ya wuce mutane ya kadumun nasa ka kwanci karatun ba yuqaddimun nasa ba ya kadumu shi ka shigewa gaban mutane gaba ɗaya amamal jana can gaba ga jana'iza wace jana'iza fi janazati zainaba binti jahshin da aka ce jana'izar zainabu ummul mu'minina ɗaya daga cikin matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bintu jahshin da aka yi jana'izarta an fahimci wannan ko wannan imam malik na sun yace a gaban da na'iza ake ha aka ake ko kuma yana sun kai takaita wannan nan dai saboda ni saboda su hadisan sun ka nuna dan ga hadisan da gaba gare mu amma saboda ko su hadisan da sun ka halatta ana tiya baya ana tiya dama ana tiya hagu shikenan mun gane wannan ko abu na gaba وحدثني يحيى عن مالك an hisham ibn urwata qala ma ra'aytu abi inji Ya ce ban taba ganin babana ba wa babana urwatu ibn zubairi ban taba ganin babana kaddu da kai fi da na zata ga kowace jana'iza ban taba gani ba illa a mamaha, sai gaba gaban jana'iza na gani ne imam Allah sai tattara ma duk hadisan da dogara gare su na cewa a mama aka tahiya qala yace in babana ya wuce gaba sun mai atil baqi sai ya zo baqi a can inda za a turbe eh, makabartar mutanen madina sai ya zo baqi sai ya jadi su sai ya dakata ya samu wuri dan zauna bai isa shi bai shiga ciki ya samu wuri ya zauna waje fa ya murru hatta ya murru alaihi har sai sun iske shi nan sun wuce sun hada makabarta ya bi su haka ibn abdulbar ya yace ya ce ce an kai hatta ya murru alaihi yace ce ba shiga yake ba tsaya yake bisa hanya duk inda yana shiga can makabarta ya jira su sai aka hatta yalhaquhu lahika aka sawa ko hatta yudrikuhu idraki aka sawa amma tunda marra alaihi to wuce shi sun kai in ko wuce sun kai bai kai makabarta bai tsaya duk inda makabarta ya kai tsaya ba a wuce a wuce a ta yana ita makabarta ku fahimta kenan ko wani hukunci muka sun mu samu a ciki an fahimta ehin na cewa idan ka ga iza za a wuce da kai kana zaune kana tashi ko baka tashi ko ba haka ba ehin na farko mun sallah sallan farko da yana umurni a tashi amma daga ba sai so ki tashi ya zan koda ta biya gare ka za a biya wannan yana daga cikin hujjojin za ku rikewa urwa ibn zubair duk da tabi'ina ya kasance ana biya jana'iza bisa gare bai tashi ban fani ko mun gane faki-hun. abinda muka so mu samu abin fikin malik a nan cewa ana tafiya gaba ga jana'iza hadisi ya tabbata ko ko mu ce to yanzu mun ce ana tafiya gaba jana'iza ko ya halitta ta yi bayan ta ana tafiya gefen ta ko daman ta fa ana tafiya ko wanne ne yafi yanzu ba batun ba a yi ba kowane ana yi afdaliya wanne ne yafi eh baya gaba eh amama gaba kenan wasu ka ce baya ko ba haka ba to don kada mu ci lokaci in takaita muku bayan da na'iza ya ci in takaita muku don kada mu ci lokaci abinda ya sa shi an lafazin ma hadisi duk inda aka cewa a rakki da na'iza mi aka cewa eh ku bi jana'iza aka cewa ittiba'ul jana'iza aka cewa ko ittiba'u to wanda aka ka ittiba'i ne shi ka shigewa gaba ka biyo shi baya ko kai ka shigewa gaba eh shi wanda za ka ittiba'i ko yawwa shi a gaba ko to annabi sallallahu alaihi wasallam inda ka cewa game da jana'iza cewa kai ittabi'ul jana'iza wani wuri ya ce wattiba'ul jana'izi shi yasa malamai suka rija da cewa biya akai an fahimci wannan abu na biyu ma ƙarin nuna biya ali bin abi talib radiyallahu anhu shi ya kawo wannan yace mi ya yace almashiyu khalfaha afdalu min almashi amamaha fatawa ali bin abi talib ba mun samu fatawa ba mun samu istinbadi ta hanyar lafazin hadisi baya ko sannan kuma akwai hujja kauliya ta um ta ali bin abi talib cewa almashayu khalfa khalfaha bayanta afdalu min almashi amamaha ya fi tahiya gaba gare ta a fahimci wannan da kyau yace min ji ali bai kare ba ce ka fadli salatin rajuli fi jama'atin ala salatihi fazza bambancin lada ka biyo da baya da wanda ya bi gaggaba kamar bambancin wanda ya salla shi kadai cikin jama'a akan wanda ya salla shi kadai haka ga bu jaya ko wanda ya salla fi jama'atin ta wanda ya salla shi kadai ko to haka wanda ya baya fifikon da ya tsere ma wanda ya ta gaba da la'iza to kamar wannan fifiko an gane wannan wannan asari ya inganta ibn abi shayba ya rawaito shi imam al-baihaqi da tahawi da imam ahmad sun rawaito shi ibn hajar a cikin fatul bari ya ce isnadu hasan kila fahimci wannan saboda haka da tafatawa ali ibn abi talib sannan da lafazin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce ittiba'ul janaizi su suka gwamaya suka ce saboda haka ittiba'ul janaizi afdalu min al-mashi ko ko al-mashi khalf al-janazati afdalu min al-mashi amamaha an gane fikihun ko a gurguje minti biyu babu na an tuttaba'u janazatu binari an hana abin jana'iza da garwashin wuta binarin da wuta ها نجت لكم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال ابن شهاب الزهري ياتي المشي خلف الجنازة تفيها باين جنائزة من خطأ السنة يا سلام السنة كما هكذا mun fahimci karatun haka ya gani saboda mi dole ce haka ga hadisan sun ka gabato ko ba haka ba na ya sani ko ba haka ba wannan ba komai za musu masu addu'a alkhairi duk abin da ya zo gare su sun kaga shi as sunna hadisi na farko ba an ce Abubakar, wa Umar da manzon Allah suna ta amama da nasu ba ba an ce wal khulafa halum majarra ba hadisi na biyu ba an ce Umar bin Khattab ya ta amama da nasu ba lokacin Zainab bintu bintu Jahash mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sannan hadisi na gaba ba an ce Urot ya ce Sham ya ce bai taba ganin babana Urot ya ta sai ga wannan na'iza ba ina wani hadisi guda cikin nan wanda ya nuna baya hawa daga hujjoji da wani wuri mun ka samu su ko to da Allah kan insafi ga wanda ya san waɗanga kuma su ɗaya sani ya amsa gare duk wanda ya saban bai ta amamal jinaza ta ba khalafa sunnata ko ba haka ba wannan shikenan haka take amma khalafa sunnata ga hakikani yanzu ma sha Allah a fahimta ce ko idza ijtahada al hakimu ko ba haka ba fa akhada ko thumma akhada falahu ajrun wahidun ko wa ya asa falahu ajarani saboda haka ibnu shahabin kila kun bashi maki ko ba haka ba ajrun wahidun <laughs> babu na hana tattaba wajen nasu tabi nayin wa haddatani ya haya ba a biyar na iza da garwashin wuta ko ko a turaren wuta shine dinarin anan wanga dai turare wanda ka sani a sa turare kamar wanda suka bilu yi ana biya don kamshi ko in dai wuta ta ba a biyan mutum da wuta ta kowace haya ko ta al'ada ko ta wani abu حدثني yahya an malikin an shamin بن An asma أسماء abi bakarin mun san asma'u ga uwa urwatu din ko urwatu ibn zubair eh, uwa abdullah ibn zubair babban sahabi annaha qalat li ahliha tace mutanen tana barin wasiya ajmiru thiyabi ko atuwahi na turarin wuta ajmiru ku sa mu tuwahi kun ga siyaji ku sa musu turaren wuta idza mittu idan Allah ya mace kawa idan na mutu thumma hanniduni sannan ku shafa minni turare hanut turan da aka shafa ma jiki amma wala tazurru ala kafani hinata kab ku sanya turare akan likafani na amsa tabbasuwa kenan amsa ta wagga amma ana yin turaren wuta ana yin turaren ruwa sannan kuma ana sha ga jiki amma me ta ce ka a sha ma jikinta aka a sha ma tuwahinta Allahu alamu wala tattabi'uni binarin ka abi da wuta wannan shi amu hadu shahidi kuma haka take wata ta yan maliki nan sa'id ibn abi sa'id al-makaburi an abi hurairata annahu naha an yutba'a shi abu hurairata bar wasiya ya hana abishi ba'da moti Allah mai cikawa bayan mutu ya hana abishi binarin da wuta yace kada a kuskura ayi قال يحيى سميت مالكا إمام يحيى naji ناجي إمام مالك muna karatu كراتورين sai ce muna yau korahu zalika an ciwon na al'amari karaha wace irin karaha kauna haramun ko haramun haramun saboda mai kunka ce haramun to na haramun na a wani lokaci ok na'am wato abin da ya kasu ya ce da baya istilahin makaruhi da wannan istilahi ya hito ba wuce sai ma malik lokacin su imamal in sun kace karaha wancan karaha suka nuyi na qur'ani kullu ulaika kana kullu ulaika kana sayyi'uhu sayyi'uhu ko sayyi'atan inda rabbika makaruha dukkan dukiyar maraye da bauta ma wannan da ba Allah ba da kaza kaza kaza duk makarufaina makarufaina irin wanga istilahi eh eh makarufaina haramun to shi imam malik kanuhi karahatu tahrimi aka nuhi lissa to karin jihadi da haka nan saboda akwai hadisi ingantacce da ya hana annahayi kuma ya kata da taharima ko da annabi ya hana abu haramun na sai in abu wato ya cire daga zama haramun ko kuma ina jin bamu da shi mu tsaya a gurguje saboda mun zo sai mu shiga sallah gadan gadan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu